أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما حق القرقات بما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه ni ne naku kadimun rauhan an gatara falikun fayakunu ke muku sallama alhamdulillahi wato yau siri za mu sake fannin mallaka in allah su ya da jawo hankali alhamdulillahi duk lokacin da aka ce maka gabawan allah ya zo shi maka da matsala ta fannin mallaka ko jawo hankali to in allah su da kar a samu damuwa alhamdulillahi ga aikin da za a yi a gode ma allah kuma a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati Zaka ka samu kasar kafar wanda ake so a mallaka ko a jawo hankalinsa in allah ya so da in aka samu kasar kafar wannan bawan allah ko baiwar allah ta dama ta in allah ya so da kar a samu damuwa abinda za a rubuta za a rubuta maliki yau ne sai a rubuta sunan wanda ake so ya mallake wannan bawan allah wannan kasar da aka ɗebo ta kafarsa ta dama sai a barbada akan wannan sunan bawan allah to in allah su yarda ka naɗa layar nan kai masa wurdin maliki dini din aikasha in allah su yarda mutum zai ga ikon allah bayan an kammala wurdin kuma ana ɗaukar layar ne aji a samu guri wanda da koyaushe baya rabuwa da sanyi sai a ajiye layar ga wurin to in allah su yadda za a kalli ikon allah za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati za a gode ma allah subhanahu wa ta'ala in allah ya yadda allah ya taimake mu allah ya datar da mu alhamdulillahi kadimu wa wassalam alhamdulillahi rabbil alamin salatu wa wassalamu ala ashrafil mursalin wato alhamdulillahi kadimu rauhani sannan aikin allahu lillahi lahu har yanzu muna tare da ita ana rubuta allahu lillahi lahu ɗin ta wancan sigar fannin mallaka e fannin mallaka wancan sigar da in yi bayani a baya ana rubutawa fannin mallaka ɗin a jikin allon karfe za a rubuta amma kafa bakwai wato kowanne za a buɗe allahu a saka lillahi a buɗe lillahi a saka lahu a buɗe lahu sai a sa sunan bayan allah nan in aka saka in allah su da za a kara wannan allon karfe a jikin wato wuta amma wutar ana son wacce take ci balbal ba zafin da ake bukata mai balbal ba mai gaushi ba ba wutar ba zafin wutar gaushi ake bukata ba ta bugi wannan allon ya zama tana bugarsa kamar yana dan yin duhu duhu haka to in Allah ya so kana iya barin wuta kana iya barin allon yana can ka shiga ɗaki ko wani waje kana wurdin sannan kuma kana iya zaunawa a gurin da allon yake kai wannan lazimi wato ana yin allahu lillahi lahu dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da uku to duk dari in ka zo za ka kira sunan wanda ake buƙatar a mallaka ɗin duk dari in ka zo za ka kira sunan shi wanda ake buƙata a mallaka ɗin in allah su yadda za a ga ikon allah za a yi mamaki za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati in allah ya yarda sannan kuma za a rinka rubuta mishi a jikin allon karfen ana wankewa yana sha a samu tsawon kwana uku za a yi mamaki in allah ya yarda alhamdulillahi wasalam kadimun rahman